ƙarƙashin jagorancin Birgidiya Janar Abdurrahman Chani ta bayyana shirin ƙarfafa matakan tsaro a yankunan da ke ƙarƙashin dokar taɓaci, bayan la'akari da yadda 'yan ta'adda suka zafafa kai hare-hare a 'yan kwanakin nan. Kanin labaran kenan kuka saurara sai ku gyara zama sannan ku biyo mu sannu a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji yadda wannan al'amari ya faru.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 da na jami'an tsaro don ganin an cimma nasarar sababbin matakan tsaron da za su biyo baya. Jerin hare-haren da aka fuskanta daga ranar Lahadi 15 ga watan Satumba zuwa ranar Larabar 18 a jihohin Tilaberi, Difa da Tawa ya haddasa asarar rayukan sojoji sama da guda goma. Gwamnatin mulkin soji ta jamhuriyar Nijar wacce ta saurari bahasi daga ministan tsaron ƙasa. Janet Salifu Mudi a taron Majalisar Ministoci na yammacin ranar Alhamis ta ce, Wannan aika-aika da ke faruwa a daidai lokacin da ake cika shekara ɗaya daga kafar ƙungiyar IES yunkuri ne na katsewa ƙasashen yankin hanzari ayyukan ci gaban da suka dukufa a kai. Hasalima maƙarƙashiya ce da abokan gaba suka kitsa da nufin rikita al'amura a waɗannan ƙasashe saboda haka. ya zama wajibi a tsaurara matakan tsaro a ƙarƙashin dokar ta ɓacin da gwamnatin ta kafa a watan Agustan shekara ta 2024 in ji ta. Abdurrahmani Alkasim mai sharhi ne kan sha'anin tsaro ya ce halin da ake ciki a yau a jamhuriyar Nijar da makwabtanta ya kai matsayin da za a ɗauki irin wannan mataki. An dai buƙaci al'umma ta baiwa hukumomi da jami'an tsaro haɗin kai. don ganin an zartar da sababbin matakan da za a shimfiɗa a nan gaba ba tare da wata tangarɗa ba. Shugaban ƙungiyar makiyayan arewacin jihar Tilaberi, Bubakar Diallo, ya yi na'am da wannan tsari, ko da yake kuma, a cewarsa abin na buƙatar gyara. Tun a farkon watan nan na Satumba ne, jami'an tsaro suka ƙaddamar da ayyukan sintiri da binciken ababen hawa a manyan biranen jamhuriyar Nijar mai lakanin operation tsaron ƙasa da nufin tabbatar da tsaron cikin gida yayin da alamu ke nuna abubuwa da suka wakana a farkon mako da ya wuce a jihohin difa tilaberi da tawa da a ɗaya gefe farmakin ta'addancin da aka kai a birnin bamako na ƙasar mali sun sa hukumomin tsaro a ɗamara a ciki da kewayen birnin yamai to masu wannan shine cikakke kuma gamayyar rahoton da muke tafi da shi a wani lokaci fatanmu da burinmu shine Allah maɗaukakin sarki wanda shine yake juya dukkanin al'amuranmu ya ƙara kawo zaman lafiya tattalin arziki mai ɗorewa a jamhuriyar Nijar ya kuma kawo ƙarshen 'yan ta'adda da masu tayar da ƙayar baya waɗanda suke ci gaba da kashe mutane babu gaira babu dalili muna kuma addu'a Allah maɗaukin sarki ya kawo ƙarshen waɗanda suke goya musu baya muna kuma ƙara jinjina ga sojoji waɗanda a koyaushe suke iya bakin ƙoƙarinsu wajen daƙile waɗannan ɓata gari haka zalika muna miƙa ta'aziyya wa gwamnatin jamhuriyar Nijar da kuma al'ummar jamhuriyar Nijar da iyalai da 'yan uwa da abokan arziki na waɗannan sojoji waɗanda suka rasa rayukansu yayin da suke a fagen daga domin kare dukiyoyi da al'ummar jamhuriyar Nijar muna fata Allah maɗaukin sarki ya sa aljanna firdausi makomarsu. su Mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka, Sahihiya Hausa TV. a Kazalika muna dakon jiran ra'ayoyinku a ɓangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku.